ta sake kawo muku wannan fim din mai suna kunar su yanzu zaka mun saki episode 1 a YouTube channel din mu sannan kuma muna sakin shi ne duk ranan eh, duk ranan asabar misali karfe 8 na dare muke sakin shi a YouTube channel din mu mai suna Jarumai TV ku zo mu kalli fim din kunar su na san kun dan kalli tallan shi yanzu ku zo mu kalla shi sannan ku eh, in kun kalla ku danna subscribing a YouTube channel din mai suna Jarumai TV sannan kuma abin da zai ba ku mamaki shine a description din bidiyon nan akwai link din bidiyon yauwa akwai link din bidiyon nan ku zo mu kalla tare nagode kawai ku taba description din ku kalli episode 1 mun gode me yasa kika yi haka wannan yarinya ta raina mutane gani take kamar ta fi karfin kowa shi sa na dau alwashin ganin karshen rashin kowa ke wace irin dabba ce wawu ya marar hankali baki san me kike yi ba afan lafiya kake ta zuba surutu kai kadai da Allah kar ku ce ba ku san me yake faruwa ba a makarantar nan ba ba ku da labarin cewa Khadija ta mari Ilham a idan student haba Ilham ya zaki faɗa ka ƙunar so dala gafa dala ina son ka ina son ka ya cika mun kai a makarantar nan me yasa ƴan matan makarantar da baku da kamun kai ka dakatar Allah me yake damu ka ne ya kamata a ce kana da sanyi ɗaya mace ko dan darajar da Allah ya mata kawai bakin cikin da nake ji shine ta kamu da soyayya ta lokacin ba sai mata amfani ba amar kana da imani kuwa wallahi na goyon bayan ka haba mu players ki tafi na ce kuna tauba da a amma ga jarumi ya tafi a tunani wa ka sani wanda ƙunar so ta saka zuciyata na wannan irin rashin ina nazari ina zan saka kai bawan Allah ne mutuwa amma ki kasa masa kalma ta guje ni raina na daɗi haka kunar mutuwa har in sai na furta masa ina son sa to wallahi sai dai ya mutu san maso wani sannan kuma sau nawa zan faɗa maka ba na san shi ba na ƙaunar sa ba na ƙaunar mai san sa ƙunar so yau yayi min tabo kunar so Kunar so amma amma ƙunar so Kunar so ƙunar so